Gwamnatin jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana fushi tare da yin alawadai da harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an ofishin jakadancin guda biyu da 'yan sanda biyu a yankin Obaru a yammacin jiya Talata. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra da ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da cewa maharan sun cinna wa gawarwakin jami'an da motocin su wuta. Eh, falling flat over these compulsory dividends that is even coming at a time when the state has started enjoying an improved security situation. A cewar Mr. Christian Abudi mai kakakin gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar Anambra ta yi fushi sosai da wannan al'amari da ke zuwa a lokacin da jihar ta fara more ingantuwar yanayin tsaro. Gwamnatin jihar ta yi alawadai da wannan harin, kuma ta sha alwashin sai ta zaƙulo duk waɗanda suka aikata wannan ta'asar daga duk inda suka buya. yanzu 'yan sanda sun ce aiki na ci gaba da gudana a ƙaramar hukumar obaru inda harin ya auku kuma kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba a kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba. Operation is still ongoing. There is serious operation going on in Obaru. suna get more information on get back to Aiki na gudana, ana nan ana gudanar da aiki na gaske a can garin Obaru, kuma da zarar na samu ƙarin bayani zan kira ka, in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Tochukwu Ikenga. Tuni fadar White House ta Amurka ta bayyana cewa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 'yan Najeriya ne al'amarin ya ritsa da su, kuma babu wani ba Amurke cikin waɗanda harin ya shafa. karamar hukumar dai na ƙara ƙaurin suna a jihar Anambra da ke fama ainun da ayyukan 'yan bindiga. Saboda ko a watan Afrilun bara, wasu 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sanda a garin Atani da ke karamar hukumar, inda suka hallaka ma'aikata hudu. Alfonso sokorigwe muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.